Zartar da ƙudurin gayyatar ministar ne yayin wata zama ta musamman na kare kasafin kuɗi na ma'aikatar kula da agaji da jin ƙai ta ƙasa. Hakan ya biyo bayan gazawar da ministar agaji Sadiya Umar ta yi wajen bayar da bayanai kan yadda aka samu kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatarta na shekara 2023. Money was not released and now we have seen it by almost and we going to clarify from the Ministry of Finance to know why this increase, despite the fact that the previous year the, the, money was not even released for the project. I cannot really give full details of how this amount is going to be utilized. A nan Sadiya Umar ce take amsa tambayoyin ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin inda ta yi zargin cewa bata san yadda ma'aikatar kuɗi ta saka naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta ba. Sadiya ta ce a kasafin kuɗinta na bana wato wannan shekara da muke ciki akwai wasu kuɗaɗe da ta nema domin hukumar bunƙasa yankin arewa maso gabas ta gudanar da wasu muhimman ayyuka amma ma'aikatar kuɗi bata sakar mata kuɗaɗen ba. Sadiya ta ce ta yi mamakin yadda aka cusa waɗannan kuɗaɗe a kasafin ma'aikatar tata Yaya za a zargi ma'aikatar kuɗi da yin cushe a kasafin kuɗin wata ma'aikata? Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani. Dama yi a kowace ministry ko wata hukuma da za ta yi budget ɗinta, in ta yi budget ɗinta za a kai wa Ministry of Finance ne. To kudaden nan ne wanda ake cewa envelope system, so Ministry of Finance kuma za su duba. To a bisa bayanin ita Sadiya Umar Faruk wato kamar an mata ƙari ne a nata kasafin kuɗin. Wannan ofishin kasafin suna iya ƙari? Eh to kin san akwai abin da ake cewa suka da ake karɓa. Uh, wanda ake cewa bilateral loans mai yiwuwa, you know a uh, uh, kudaden nan da federal government watakila suka samu bashin su mai yiwuwa a lokacin ne ita minister of finance za ta ce to an samu basu sukan kudi kaza amma amfanin kudin nan na zuwa ga ko na agaji koko na na fannin lafiya koko daban-daban so mai yiwa hakan ya kan faru. Gwamnatin tarayya a ta bakin atone janar na ƙasa Abubakar Malami ta nuna takaicinta kan irin wannan cushe da ke faruwa da kasafin kuɗin ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Budget padding as far as the development of the nation is concerned is indeed a serious issue that has the capacity just like corruption to set our development back. Malami ya ce yin cushe a kasafin kuɗi abu ne da ya kamata mu tunkare shi da dukkan ƙarfinmu mu yaƙe shi domin yana kawo ci baya a harkokin gudanar da ayyukan more rayuwa. Malami ya ce ci gaba ake so a ƙasa irin ta Najeriya da ke da buƙatu daban-daban. Saboda haka za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙan cushe da ke yawan faruwa a kasafin kuɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.